Da addu'o'in addinai daban-daban ne aka buɗa babban taron da sai da yawo ta shirya bisa faɗakar da samun masaniya bisa kan kwanciyar hankali cikin canza miyau tsakanin addinai. Girka gimshikai masu ƙwari daga buƙatar san hannu da miyau da kowane addini zai a cewar ministan raya al'adu Asmana Malam Isa. addinai kun sani suna ba da girkin tafiyar da tsari daidaita zamantakewa da kwanciyar hankali da ma'amula tsakanin al'umma. Saboda haka addini gimshiki ne na girka da ke tunasar da cewa mun zo duniya don mu san juna. Duniya mun zo ta ne bisa takaitaccen lokaci mu zamna lahiya mu zamna tare. Al'ummar da ke fuskantar matsi a kanta na rayuwa cikin fargabar zuciya. Kashi na ɗaukar darasi alakwal sai sabka yake ta yi cikin yankunan da al'amarin ya shafa. Yawan 'yan gudun hijira da masu gushi daga mazamninsu sai karuwa yake ina iya ana iya ƙididdige dubanni a Nijar, Mali da Najeriya. Yaƙi na ta'addanci ya salwanta ɗan madaidaicin arzikin ƙasashenmu da za a iya amfani da su wajen buƙatu na kokowa da talauci da girka buɗin samun aiki na matasa da babu shi samsam. Addinai kun sani suna ba da girkin tafiyar da tsari daidaita zamantakewa da kwanciyar hankali da ma'amula tsakanin al'umma. Saboda haka addini gimshiki ne na girka kwanciyar hankali, zaman lahiya da karfafa zamantakewa mai kyau. Mu yi alfahari da faɗar wani masani Carlos Santos da ke tunasar da cewa mun zo duniya don mu san juna. Duniya mun zo ta ne bisa takaitaccen lokaci mu zamna lahiya mu zamna tare. A faɗar Marcel de Sousa, sakataren zartarwa na ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma sai da yawo sakamakon ɓannar ta'addanci na, haddasa rashin kwanciyar hankali ga kasashen tare da shimfiɗa matsaloli da dama. Wakiliyar UNESCO ta yi amfani da wannan dama inda ta tunasar da tsarin faɗakarwa ga kwanciyar hankali da UNESCO ta shirya. Ku bani damar tunasar da cewa tsarin faɗakarwa kan kwanciyar hankali na UNESCO da ke jerin girkin dubaru na takaitaccen lokaci na shekara 2014-2021 da ya tantamce tsarin girka kwanciyar hankali waye kan al'umma ba wani bambanci cikin sulhu da yarda da za su kasance gimshikai ingantawa a afirka dubarar farko asahun gaba wadda ba wani bambanci na jinsi na fasarta hanyoyin sahun gaba bisa tsari mai haskakawa wanda ke buƙatar girka faɗakarwa ga samun masaniya ta rayuwa ba da hargitsi ba.